assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana yakuba inkiya kuma gwaska je mapeli yakuba shaibu complex wannan sai kuma sabu kuma sai wanda ke complex sunana na ainihi kenan yakub wanda ku sani da gwaska assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da al'umma da suke kallon mu a cikin wannan channel namu mai suna dan buru tv yau ma na zo da wani tsokaci da nake son in yi akan president de la republique du niger wato son excellence alhaji bazoum mohammed a gaskiya cewar da ake yi dambu baya jin mai baya jin mai mai exact a wannan karo insha Allah dambun zai ji mai ya ma fara jin mai saboda na tabbatar da a tsakar dambun a tsakar dambun wanda ya dibi a tsakar dambun zai ga mai ya fara zuba amma sai dai daurori daurorin kawai a dambun mai bai fara kai ba abin da sani ce mai bai fara kai dambu kamar mai bai fara kai daurori ba shine kamar yadda aka gyaran surarrakin jihohi in aka diba kamar cewa region with niger ga sunan zaka ga jihohi kala-kala kamar agadez tawa zandayar dipati laberi maradi da kuma sauraron jihohi da kafitan niamey gaskiya wani alhamdu sun sha gyara mun gode sosai muna godiya allah ya kara basira kuma sannan allah ya kara dokaka amma sai dai akwai wani kira da nake so in yi akan president da la a tausaya muna a tausaya muna mu yan karkara wato mutanen karkara da suke kauye saboda idan aka je wajen zaɓe kaga mutanen karkara su suke kuruwar zuwa wajen zaɓe suna wawwawar zakwa wajen zaɓe amma sai dai da zaran an ta aiki zaka ga an ce kamar ana mantawa da garuruwan da suke ƙauye zaka ga kamar al misali ana cewa tawa za a yi aiki aka ce tawa za a yi aiki za a yi aiki a cikin garin tawa in aka ce maradi za a yi aiki sai kaga aikin ya kasance a cikin garin maradi ne an kai aiki in aka ce aiki ya kasance difa sai ka iske cikin garin difa ne za a yi aikin to ya kamata a ce idan aka je wajen ya aiki su ma na karkara a rika kulawa da su kamar yanzu ala misali in ka duba akwai jihohi da suke kamar yanzu misali jihar tawa zan muku misali da jihar mu jihar tawa in kamar ka duba a karkarar da region kin tawa komin na ya na ibo haman ko kuma in ce muku department kin keta akwai wani gari ibo haman to gaskiya wannan karkara gaskiya muna son a jikan mu saboda akwai ayyuka da muke son gwamnati idan ta shi wannan sako ta tallafa mana da ga ayyuka kamar al misali kamar ruwa kaga abin da ya wajibci ruwa gaskiya muna da buƙatar ruwa sannan kuma za ka iske wani gari in ka je sai ka iske gibin rijiya ma ba wata cikakken rijiya al misali yanzu da yake ana ruwan sama sai kaga kawai wani gari ma ruwan da za a sha gaskiya babu kenan ya kamata a ce in za a yi wani doki yan ƙauye su ma ai musu wani abu haba a daina kallon daina kallon su haka nan kawai sai dai a kalle su haka a kalle su haka sai ranar zabe in ta sannan ana har gaskiya wannan shine kawai kiran da nake so in yi kuma wannan shine tsokaci na yan karkara kauye idan ka duba al misali wannan karkara da nake ce ko min na ibuwa man in aka ce ranar zabe ta zo tabbas in dai tarayya ce fe in dai tarayya za a yi zabe a ce akwai tarayya a ciki to gaskiya tarayya ita ce muke bibiya ko da lokaci zaka ga kamar tun lokacin mulkin wani lokaci da aka fara mulki aka san tarayya a cikin karkarar keta na san babu wata farti da za a kai wajen zaɓe a ce ta samu 100 bisa in ba tarayya ba a common village gidan ɗanbaro kamar garinmu ke na gidan ɗanbaro zaɓen da aka yi shekarar bana da aka yi shekarar bana san fulsan aka yi a cikin garinmu gidan ɗanbaro waye komin na keta amma idan aka duba tabbas dambu ya shi mai a birni amma a ƙauyen dambu bai shi mai ba mu kaga ko irin lissafin gada za a ce a saka wuta a saka ruwa a saka mi dan baro ba mu shi komai ba ba mu shi komai ba ya kamata a ce mu ma a yi muna kuma a san da mu bai kamata ba a ce muna yin shiru ba gaskiya da kuma makarantu da sauran su duka muna da karancin makarantu da sauransu kaga idan kuka diba makarantu za ku ga mu abubuwan da suke hana karatu a ƙauye su ne rashin makarantu in har ba makarantu to tabbas ci gaba zai ƙara darbai an har dai ana ƙoƙarin a kawo gaba ne a cikin ƙasa amma ci baya ake kawa domin inda duk babu makarantu a cikin ƙasa to na tabbatar da cewa ba wani ci gaban da za a samu a cikin ƙasa amma in ya kasance a ce ana samun ci gaba a cikin ƙasa ya kasance a ce ana samun makarantu a cikin ƙasa to ya wajibi ne tabbas tabbas ne sai an samu wani ci gaba a cikin ƙasa idan kuka diba a cikin kominikin me ne shi kominikin yanzu misali zan yi muku da misalin gada mata a cikin duk ƙauyukan nan gada mata ce kawai take da eh, abin gashi ita kaɗai ce take da cesium inda za ka je ka exam da su fapdm ta yan cesium can ne kawai da akwai cesium akwai cnkm catrium troisième amma kuma kun ga bakin troisième ne kawai akwai cikin gada mata kuma masha Allah gada mata babban gari ce kana yake ya kamata a ce a cikin ƙauyukan da suke ƙauyukan gada mata ya kasance da cewa ana kawo wa irin abubuwan da suka shahi makarantu ko kuma a samu wani gari ban da gada mata a ce inda za a yi ICZM in aka yi CZM ya kasance gada mata ta kasance babban garin da ko ba ke karatu kana iya karatu ka je kai bai a can amma zaka ga misali ka mutum ya samu examen dis FAPD an ɗauke shi an kai shi gada mata al misali an ɗauke shi an kai shi gada mata wani gidan da za a kai ka ba lalle ba ne ya kasance ana tallafa maka kamar yadda kake so amma in akwai makaranta a cikin garin ku ya ya waje ne dole dole ne sai ka yi karatu tunda in ba kai karatu wani aiki za ka yi amma ba makaranta a cikin garin ku an ɗauke ka an kai ka gidan wani ba lalle ba ne shi ya taimaka maka ba sannan kuma idan ya kare idan aka yi hakan ga shi zai ga nauyi ya mishi yawa kai da kake karatu ke ba wani jin daɗi ba wani tallafawa ba komai kenan ta ya karatun mu zai ci gaba hmm? ta ya karatun mu zai ci gaba to ina roko ina roƙon mayya na san a wannan karan dai za mu samu tallafi za mu samu agaji ina roƙon waɗanda abubuwa su ne nake roƙo na farko kuma ina mai kira ga gwamnati president de la republique du niger hanya wadda take fitowa daga keta har ta kawo a mai sunan shi daku dakwaro hanya wannan da take biwa cikin shangebe hausa ita ma tana son gyara ya kamata a ce a taimaka a gyara in aka gyara shi ma za a samu kasuwanci waɗanda suke da ƙananan jari su ma za su yi kasuwanci su samu abin da suka tallafa ma kansu ya kasance waɗansu matasa da ba sa son fita ba sai kun fito ba ina son a yi mana wannan in aka yi mana wannan insha Allah za a ga ci gaba yana durƙasa ina mai roƙon wannan na gode sosai a huta sunana yakuba inkiya kuma gaska wanda yake son ya tallafa ko kuma ya taimaka akan wasu ayyuka zan ba da lamba mm, coach ina a ƙasar libya amma zan ba da lamba wadda take idan ka tuntuɓe ni kuro lokaci za ka same ni etoile de samin 18 09 21 wannan namba idan kuna duk yake son magana da niyyar tuntuɓe ni tabbas zai same da ita na gode inda rabbana san ba wahala wani ci muna kira gare ka a kuma saurari sakonmu na gode dan bu tabbas wani sai mun zuba mishi mai amma mu a san da mu a zuba wajen mu